Batun na mika bindigogi 216 tare da yin saranda ta 'yan bindiga da dama da gwamnan jihar Zamfara, Bello Muhammad Mantawan Limuradun ya sanar dai, ya yi matukar faranta rayukan 'yan jihar ta Zamfara. Kamar yadda za ku ji a mu da su. Sunana Abdulrazak Hamza daga karamar hukumar mulkin Zurmi Local Government. So muna farin ciki da samun haka kuma muna roƙon Allah saura wa'anda ba su fahimci abin da ake nufi ba. su fahimta su ma su zo su aje makamansu sunana nasiru m sani gumi local government a ni gaskiya ba abin da ga cewa don ne kaga bai ji daɗin ba akan yin ajiwa in ga tubon da suke yi dama ba mutum ne kirki don nagari na son ya zama kasar shi samu kwanciyar hankali ana dai ganin cewar hasarar rayukan da dukiyoyi da aka sama sakamakon hare-haren yan bindigar ya fi a kimanta amma a wata hira da ya yi da jaridar daily trust tsohon sanata a jihar ta zamfara sa'idu muhammad dan sadau ya bayyana cewar akalla 'yan bindigar sun kashe mutane sama da dubu uku aka kuma kashe kuɗi sama da naira biliyan da miliyan ɗari biyu domin fansar mutanen da suke yin garkuwa da su duka dai a cikin shekara biyu kacal Gonobel Muhammadu Mutawallin Maradun ya bayyana adalci a matsayin sirri da ya haifar da wannan nasara da aka samu. Amma a matsayin ka na shugaba idan mutum ya zo ya yi ma kowane bangare adalci kuma ya nuna zai rike wannan amana da adalci to ina ganin duk mai son zaman lafiya dole ya kawo kanshi domin a zamna lafiya. akwai matakin da kuke ɗauka ta hanyar haɗa kai da sarakunan gargajiya a takaice za ka yi mana bayani akai kai. Eh, kamar da faɗa ma mataki na kawo tsaro ba abu bane ga wanda ya sa harka tsaro wanda za ka faɗi matakin da ka ɗauka alƙaluman ƙididdiga dai sun nuna cewar ya zuwa yanzu sama da ƙauyuka da kuma garuruwa ɗari shida da tamanin da biyu ne maharan suka tayar a jihar zamfara daga lokacin da suka fara ƙaddamar da hare-haren nasu to sai dai wasu al'ummar jihar na masu ɗari-ɗari da wannan batu na miƙa makamai lura da cewar ba a fayyace ko 'yan bindiga na wani yanki ne suka ajiye makamansu ba. Sunana Abdullahi Isa kayan maradun shi yan bindigan nan na wannan gefe suka mika makamansu ko ko na zamfara gaba daya so shi yasa kaga ga wannan sai yan bincike aka amma kuma duk da haka nan ko ina suke dai har aka waye gari yau aka ce yan bindiga sun aje su. saboda a samu zaman lahiya mu abu alfahari ne gare mu na nemi ji daga rundunar yan sanda ta jihar zamfara ko wannan nasara da gwamnan jihar ya sanar ke nufi a shirin kakkaɓe ayyukan 'yan ta'adda a jihar ta zamfara dsp shehu muhammad kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ya bayyana cewar ba za su ce komi akan wannan batu ba yanzu amma a nan gaba za su kira taron manema labarai ya zuwa yanzu dai alƙalumman ƙididdiga sun bayyana cewar akalla sakamakon wannan hari na 'yan bindiga gonaki shida ne aka lalata